Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar 17 ga watan Yulin shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Babu da kanin labaran duniya. To ba balle wata hukuma da ta hada da wakilai daga dukkan kungiyoyin jama'an kasar Haiti tana shirin gudanar da taro a yau Asabar a wani yunkurin ambaton sunan sabon shugaban kasar. Duk da barazanar da ake yi wa kamfanoninsa na shigar da karensu a gaban kotu da kuma fuskantar haramcin amfani da kafofin sada zumunta. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump yana ƙara yin tasiri a jam'iyyarsa ta Republican. kanan amurka tana fuskantar karuwar kamuwa da covid-19 da kuma mace-mace nau'in coronavirus mai yaɗo cikin gaggawa ta delta ita ce galibi take sanadiyar bazuwar cutar tsakanin mutanen da ba su yi allurar rigakafi ba kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa bayan da wata babbar kotun shari'a musulunci a jihar kano ta aike da sheikh abdul jabbar nasir kabara gidan yari lauyoyinsa sun gana da shi. gan shi a cikin kyakkyawan yanayi babu wani musgunawa babu damuwa kuma ma mun yi magana da shi akan yanayin da yake ciki ya ce wallahi shi alhamdulillah yana cikin kyakkyawar kulawa daga wajen jami'an tsaro. A Najeriya wasu 'yan majalisar wakilai sun goyi bayan jingina sashen gyaran dokar zaɓe da ya amince da tura sakamakon zaɓe ta na'ura mai kwakwalwa bisa dalilin cewa mazaɓinmu ba su da intanet ncc wato hukumar lura da harkan sadarwa na najeriya ta ce kashi 49.9 babu intanet a mazabunmu to kaga in muka yadda mutanenmu kashi 49.9 ba za su iya kada kuriya ba sannan muna tafa da rahoto kan karar da jam'iyyar pdp ta shigar da gwamnan jihar zamfara bello matawalle saboda ya sauya sheka zuwa jam'iyyar apc bayan nan kuma muna tafa da shirin dawo lafiya wanda baba ya kuma makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana to amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. wata hukumar da ta hada da wakilai daga dukkan kungiyoyin jama'a a kasar haiti tana shirin gudanar da taro a yau asabar a wani yunkurin ambaton sunan sabon shugaban kasar masu shirya taron sun ce hukumar na shirin ganawa da sanatocin haiti guda goma da lokacinsu bai kare ba majalisar dokokin haiti na wannan lokacin ya wuce lokacinsa saboda galibin 'yan majalisar lokacinsu ya kare kafin zaben majalisar da za a sake zaben su ɗaya daga cikin wakilan hukumar da ake kira ted saint dick ya faɗa tun da farkon wannan mako cewa hukumar ba za ta yi garaje wurin aiwatar da aikinta ba kasar haiti ta fuskanci gibi a shugabancinta biyu bayan kashe shugaba jovenel moise a ranar bakwai ga watan yuli 'yan siyasar kasar da dama ne suka bayyana cancantar su na jagorantar kasar ciki har da prime minister mai riko claude joseph da kuma prime minister mai jiran naɗi ariel henry ko bayan da ake barazanar shigar da karan kamfanoninsa a gaban kotu akan ayyukan da suke yi da kuma ci gaba da fuskantar haramcin amfani da kafofin sada zumunta tsohon shugaban amurka donald trump yana kara yin tasiri a jam'iyyarsa ta republican ba kamar yawancin shugabannin amurka ba da galibinsu suke ficewa daga harkokin siyasa shi ko trump har yanzu yana shirya tarukan gangami to shi trump har yanzu yana shirya tarukan gangamin siyasa inda yake cecekar shugaba joe biden yana jaddada batun da masu sukarsa ke kira da babbar karya cewa biden ya sace zaben shekarar 2020 mun lashe zaɓe sau biyu wani ikirari da trump ya saba yi a tarukansa na gangamin siyasa da ma wasu taruka yayin da kuri'ar jin ra'ayin jama'a ya nuna kashi 62 na amurkawa ba su amince da mulkin trump ba a watan karshe na mulkinsa har yau magoya bayansa da dama na nan tare da shi wani yanki na republican ne suke bashi wannan karfi a cikin jam'iyyar in ji wani malamin siyasa a jami'ar vanderbilt labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka tana fuskantar karuwar kamuwa da covid-19 da kuma mace-mace nau'in coronavirus mai yaɗo cikin gaggawa ta delta ita ce galibin sanadiyar bazuwar cutar tsakanin mutanen da ba musu allurar rigakafi ba jihohi hudu inda mutane ba su yi rigakafi sosai ba su ne ke da kashi 40 cikin 100 na sabbin kamuwa da cutar a makon da ya gabata amma cutar tana kara yaduwa a jihohin amurka hamsin a cewar jami'ai jiya juma'a ne daraktar cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka dr rochelle walensky ta faɗa cewa a wancan mako kamuwa da cutar cikin wuni guda ya kai dubu ishirin da shida a amurka ta ce cutar tana zama annoba ga mutane da basu yi rigakafi ba da yammacin jiya juma'a shugaban amurka joe biden shi ma ya biyo sahu inda ya jaddada kalaman na walensky yana mai cewa annobar da muke da ita tana nan ne a tsakanin waɗanda ba su yi rigakafi ba an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu da za mu fara da jihar kanan najeriya lauyoyin malam abdul jabbar nasir kabara sun gana da shi a sharkwatan 'yan sanda da ke banfai kano kwana guda bayan da gwamnatin kano ta gurfanar da shi a ga babbar kotun shari'ar musulunci ta kano bisa tuhumarsa da kalaman batanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kotun ta ba da umarnin tsare malamin a gidan kurkuku zuwa ranar ashirin da 28 ga watan nan na yuli inda za a fara sauraron shari'ar daga kano mahmud ibrahim kwari ya aiko mana da ƙarin bayani da maraicen jiya ne hukumar 'yan sanda ta gurfanar da malamin bayan kammala binciken matakin farko dangane da tuhumarsa da laifin yunkurin tunzar jama'a da kuma kalaman batanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a yayin tarukan karatu da wa'azinsa a ranar asabar ta makon jiya ne gwamnatin kanan ta shirya makabala tsakanin shi malam abdul da wasu malaman kano waɗanda ke kalubalantar yadda yake fassara hadisai da ke magana a kan rayuwar manzon allah da sahabbansa kuma farfesa salisu shehu na jami'ar bayar kano da ya jagoranci mukabalar ya yi jawabi a ƙarshen zaman abin da i bayyana a wannan zama shine waɗannan maganganu waɗanda suke tayar da husuma a cikin al'ummar musulmi kuma saboda kasancewar maganganu ne na batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wato uh, malam jabbar yake gabatarwa a karatuttukansa da wa'azozinsa an zo an yi wannan zama an masa tambayoyi a kai amma abin da i bayyana zahiri shine malam abdul ya kasa ba da amsa ga waɗannan tambayoyi wannan kuma ya rage ga wato gwamnati ta nazarci wannan abin ta san matakin da za ta ɗauka. Duk da haka Malam abdul ya yi korafin rashin adalci musamman ta fuskar karancin lokaci da aka keɓe domin yin mukabalar. Watakila ƙoƙarin tabbatar da adalci ne gwamnati ta miƙa batun gaban babbar kotun shari'ar musulunci ta Kano a jiya Juma'a. Baba Jibo Ibrahim shine kakakin nan Kano. Ana tuhumarsa da laifin yunkurin tunzura jama'a domin a tada hankali da kuma batanci ga manzan tsira sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa. So waɗannan su ne tuhume-tuhumen da aka gabatar daga gurin 'yan sanda aka kawo gaban wannan kotu tamu da take wato afa shari'a court kofar kudu nan wato cikin gari. Bayan karanta su waɗannan dukkanin tuhume-tuhume ga shi wanda ake tuhuma ko kuma zargi zargi da wannan laifi sai ya iya amsa laifin da aka tuhume shi da shi so a sakamakon haka kotun ta bada umarnin cewar wato a kai shi gidan wakafi ko kuma ce gidan gyaran tarbiyya har zuwa ranar 28 ga wannan watan da muke ciki domin a zo wato a sake gabatar da shi kuma a ɗauki lokacin da za a fara sauraron ita wannan shari'a. barista rabiu shu'aibu abdullahi guda cikin lauyoyin da za su ba da kariya ga malam abdul ya ce sun gana da malamin a yau da rana a wurin da yake tsare a sharkwatar 'yan sanda ta kano ba mu san abin da ya faru ba sai da muka je muka tattauna da shi sannan ya iya mana bayanin menene ya faru da shi a jiya matuka daga shi. To me ya bayyana muku? Mm, abin da ya bayyana mana shi ne jami'an tsaro sun zo sun tafi da shi a gidansa sun kai shi CID daga CID kuma sai suka tafi da shi suka kai shi kotun kafa shari'a kot kofar kudu za mu karɓi hakikanin tuhumar da ake yi masa in ya so daga nan kuma sai mu ga wanda mataki za mu dauka. To ya kuka ga shi malam ta fuskar yanayinsa misali? Wallahi mun gan shi a cikin kyakkyawan yanayi babu wani musgunawa babu damuwa kuma ma mun yi magana da shi akan yanayin da yake ciki ya ce wallahi shi alhamdulillah yana cikin kyakkyawar kulawa daga wajen jami'an tsaro. Barista Rabi Shu'aib Abdullahi kenan lauyan Malam Abdul Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga Baba yakub ya da labaran duniya kashi na biyu. nasarori da kungiyar kwallon kwandon najeriya ta da tigers ta yi a wannan mako a wasannin zubunta da amurka da kuma argentina sun kara haskata a yayin da take shiga gasar duniya ta olympic 'yan Najeriya su kadai ne ƙungiyar kwallon kwando daga nahiyar afirka da za su fafata a wasannin na tokyo duk da wasu 'yan matsaloli wasai 'yan Najeriya ya ƙara wa magoya bayan su ƙwarin gwiwan cewa akwai yiwuwar za su ci wata lambar yabo a ranar asabar ne da tigers ta ce 'yan kungiyar zakarun wasan nba ta amurka da ci 90-87 a birnin las vegas inda ta yi tarihin kasa da kasa ta zama kungiyar farko daga nahiyar afirka da ta lallasa amurka a ranar litinin kuma kungiyar ta najeriya ta kuma kara kaimi inda ta lallasa kasar argentina wacce ke matsayi na hudu a duniya a wasannin kwallon kwando da ci 94 da 71 sai dai kungiyar ta najeriya ta sha kashi yayin da ta kara da australia da ci 869 shi ne farkon rashin nasara da najeriya ta yi yayin da take shirin shiga wasannin olympic amma duk da haka magoya bayan da ta suna kyautar zaton najeriya na iya samun lambar yabo a ƙarshe jami'ai a kudancin ƙasar jamus sun ce ruwan sama kamar da bakin kwarya da mummunan ambaliyan ruwa sun kashe akalla mutane 100 yayin da sama da mutane dubu suka ɓace mai magana da yawun hukumar sa ido akan yanayi ta jamus andrea friedrich ya faɗa wa gidan talbijin cnn cewa ba a taɓa ganin irin wannan ruwan sama ba a wasu wurare a cikin shekaru 100 ayyukan ceto sun fuskanci kalubale saboda yanda layukan waya da wayoyin intanet suka yanke a wani bangaren yankin jama'an sun ce ambaliyar ta kuma dakatar da harkokin sufurin jiragen kasa da jigilar kayayyaki a yankin kogin rain to a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Majalisar Wakilan Najeriya ta jingine sashen gyaran dokar zaɓe da ya amince da tura sakamakon zaɓe ta na'ura mai kwakwalwa da alamun 'yan jam'iyyar adawa ta PDP karkashin shugaban marasa rinjaye Indudi Ilumelu na son tabbatar dokar na haka suka fice daga majalisar bayan ganin a zahiri kudurin ba zai kai labari ba. Ga rahoton da wakilinmu Nasara Adamu El Hikaya ya aiko mana daga Abuja. ya mutsi ya tilasta tafiya hutun zaman inda bayan dawowa jagoran majalisar mataimakin kakaki ahmad idris wasi ya buƙaci yin ƙuri'a a ƙarshe majalisar ta tura ƙudurin da ya nuna za a ci gaba da gudanar da zaɓe da tattara sakamako bisa takarda amma ba na'ura ba dan majalisa kasimu bello mai gari da ke cikin masu sukar ƙudurin ya ce suna fargabar in an bar ƙudurin masu damfarar yanar gizo ka iya tafka magudi ta hanyar ba mu da wannan fasaha mazaɓinmu ba su da intanet ncc wato hukumar lura da harkan sadarwa na najeriya ta ce kashi 49.9 babu intanet a mazaɓinmu. to kaga in muka yadda mutanenmu kashi 49.9 ba za su iya kada kuriya ba na biyu su suna da fasahan kutse a wato sata bayanai ta hanyar intanet suna son mu yadda mu ce za mu yi zaɓen nan ka je ka zaɓi wani abu daban wani yana zaune a can ko lagos ko america ko ingila ya je ya sarrafa kuri'unka ya je ya maida ta wani abu daban ya ba wani dan takara daban don haka abun da ka zaba daban abun da za a je a faɗa daban hukumar zaɓe inec ta ce koya sakamakon gyaran ya fito za ta yi amfani da shi don ita aikinta gudanar da zaɓe mai inganci we, uh, Kwamishinan labaru na hukumar Festus Okoye ya ce ba aikin hukumar zaɓe ba ne tsara doka ko gyaran doka. Tsohon darakta hukumar zaɓe Kabiru Ɗahiru sarkin tafarkin Bauchi ya ce sai dai a bullo da wata dabarar ta daban don masu magudi na da hanyoyi da dama na murɗe zaɓe. Ika je ku gindin akwatin zaɓe akwai wakilan jam'iyyu daban-daban security akwai wakilai na INEC akwai wakilai na local government akwai wakilai na kowa da kowa to akwatinan da aka zo aka yi zaɓe wallahi wallahi nake gaya maka gwamnatin take da iko take da power take sai a ci kwamishina da yake anguwan ko kuwa chairman da ke anguwan ko wani stakeholder na gwamnati da yake anguwan ya zo nan yayi kyauta ya alheri ya taimaka wa jama'a ya famu su ruwa cikin wannan bala'i da ake ciki shikenan sai ga awa daya ya canja manufan duk da ake ciki Babban zaben Najeriya na zuwa 2023 lokacin da shugaba Buhari ke kammala wa'adi. da hakan ke nuna kowane bangare na 'yan siyasar gwamnati da adawa na kaifa su da kamfen don kafa gwamnati ta gaba. In za a cina gabanin zaben 2019, shugaba Buhari bai amince da wani gyara da aka yi wa dokar zaɓe ba. Wannan ko ba mamaki ya biyo bayan gargaɗin da wasu 'yan majalisa suka yi cewa hakan hanya ce ta hana shi samun nasara. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru, to har yanzu muna Najeriya inda wata kotun tarayya da ke Abuja a ƙarƙashin mai shari'a yan Eko ya ɗage sauraron ƙarar da jam'iyyar PDP ta shigar a kan sauya sheka da gwamnan jihar Zamfara Bello Matawallan Maradin ya yi a bisa cewa an yi kuskuren sa sunan mataimakin gwamna a cikin ƙarar da aka shigar amma wani jigo a jam'iyyar APC kuma mai goyon bayan gwamna Matawalla ya ce rainin wayo ne shigar da ƙarar da PDP ta yi Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton. Jam'iyyar PDP ta shigar da ƙara ranar goma sha bakwai ga watan Yuni akan batun sauya sheka daga jam'iyyar PDP zuwa APC da gwamnan jihar Zamfara Bello Matawallan Maradun ya yi inda suke kalubalantar sa da ci gaba da zama a kujerar gwamna bayan ya fice daga jam'iyyar da ta kawo shi kan kujerar. Amma lauyan da ke kare gwamnan Zamfara Mike Ozekome ya amince da matakin da kotu ta ɗauka na dakatar da sauraron ƙarar inda ya ce mataimakin mataimakin gwamnan jihar Zamfara Mahadi Aliyu Gusau bai sauya sheka ba saboda haka bai kamata PDP ta sa sunansa a shari'ar ba. We did not oppose to the that wanted to amend his processes by dropping Madi Gusau, the deputy governor, as a defendant and bringing in the People's Democratic Party. A nan Mike Ozekome ne yake ba da dalilin amincewa da hujjoji da jam'iyyar PDP ta bayar kafin a daga sauraron karar inda ya ce da shi da dukkan masu kada bello matawalle sun yi yadda da hujjoji da aka bayar na ɗaga sauraron karar saboda idan an sa sunan wanda bai dace ba a shari'ar zai kawo koma baya kuma zai nuna kamar ba a yi wa mutumin adalci ba. To sai dai ɗaya cikin jigajigan 'yan jam'iyyar APC a jihar Zamfara Sani Abdullahi Shinkafi ya bayyana wa muryar Amurka a Abuja cewa shigar da karar da PDP ta yi akan sauyin sheka da gwamnan jihar Zamfara Bello Mutawalle ya yi rainin wayo ne kawai. Kundin tsarin mulki na Najeriya ya yi bayani yadda ake cire gwamna kuma da yadda gwamna ke sauka shi ma kundin tsarin mulki na najeriya ba inda an ka ce gwamna dan ya koma wata jama'iyya ya sauka me yasa da tambuwal ya hita daga jama'i apc ya shiga pdp yan pdp suna rawa suna rairaye wasu suna shan lemu me yasa da obaseki ya hita apc ya shiga pdp suna ta murna suna ta celebration me yasa da otom ya hita apc ya shiga pdp suna murna suna farin ciki suna maraba lale-lale amma don an ramma mutane shi bello matawalle da yana bagan fare da yana hausa fulani da ya haito yanki guda da buhari shi yasa za a zo ana yi kundin tsarin mulki na najeriya karan tsaye ana gaggaya mashi maganganu na banza don a kawo matsaloli a jihar zamfara domin matsalolin da muke na tsaro sun ishe mu amma an zo an kawo maganganu na banza na siyasa domin a kawo rudani kundin tsari na mulkin najeriya sashe na 68 shi ɗaya ba da dama idan ɗan majalisar dokoki ko ɗan majalisar wakilai ko ɗan majalisar dattijai ya hita daga jama'iyya ta to lokacin ne kotu za ta ce ta yi declaring shi shi kan a yi zaɓe a kacin shi. An ɗage sauraron ƙarar zuwa ranar 29 ga watan Satumba na bana Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su to yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon mu na dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. yau ne shirin a lafiya ke kawo karshen hira da mataimakin shugaban hukumar road safety ta kasa shiyar yar adamawa deputy ko komanda murtala shehu akan dalilin da yasa ake yawan asarar rayukan 'yan najeriya ta hanyar hatsarin mota ba da bata lokaci ba bari mu shiga cikin hirar kai tsaye a watan daya na shekara 2021 mun samu hatsarin da ya kai mutane suka mutu a ciki mutum ɗaya ko biyu ko uku hatsari guda da da ashirin biyu wanda kuma suka samu jikkata mun samu guda ɗari bakwai da da hamsin tara sannan wayanda kuma babu ciwo sai dai ko ya taɓa mota da sauransu mun samu guda ɗari da da talatin 134 so ga in kai lissafin wayannan za ka samu cases din da aka samu na hatsari din muna da cases dubu da goma sha biyar so mutanen da suka ji ciwo muna da mutane dubu da sittin tara so mutanen da suka mutu muna da dari da casa'in da wannan na najeriya nake baka gaba daya ka gane so kaga total casualty da wanda ya ji ciwo da wanda ya rasu muna da mutane 4,560 so mutanen da suka faru a cikin hatsarin da wanda motar su ta ɓaci da wanda suka ji ciwo da wanda suka rasu muna da mutane 8,641 so ai sai in bar maka ka yi zama alkalin kanka yanzu wannan a watan ɗaya kenan a najeriya gaba ɗaya ka gani wannan ya yi duk da na adamawa da sauransu ya duk najeriya yanzu abin da ya faru kenan to yanzu idan muka buga lissafi daga watan daya zuwa watan hudu na wannan shekara muna da at least accident da ya ci rayuwa ya ci rai mutane suka rasu a kai muna da kusan accident dubu daya da dari daya da goma sha tara a cikin january that january february march april kaga wata hudu kenan watan hudu to yanzu sai ka zauna ka zama alkalin kanka a cikin kamar yadda na ma bayani cikin wata daya mm. mutanen da suka mutu a hatsari a malaria mm. sun kai 222 ko wanda suka mutu a corona mm. sun kai 222 a nigeria to kaga ya nuna cewa maganar da ya faɗa din gaskiya ne yawwa to duba da cewar wannan lissafi da aka yi lissafi ne wadda shi minista ya ce sakamakon rashin kyawun hanya to ita can hanyar nan za a iya cewa su direbobi matuka mota da mu da muke hawa mun ina iya ganewa cewa hanya daga guri kaza zuwa guri kaza ba shi da kyau ku a matsayin ku na waɗanda kuke kula da waɗannan shaye-shaye gefuna Ah, wani Ira kake da shi ko shawara ga direbobi musamman 'yan kasuwa da kuma masu tukin kai wato private jet to kafin mun yi wani bayani yana ina so mu gane cewa menene yake kawo hatsarin nan ne ko ba haka bane mm. akwai ɗabi'un ɗan adam yana kawo hatsari yanayi yana kawo hatsari sannan kuma rashin lura da mota that is mechanical shi ma yana ka hatsari amma idan ka lura da yanayi da mechanical na mota din dan adam shi ke sarrafa su to kusan 90% na wannan hatsari dan adam ne to idan hanya ba ta da kyau wa yake ga dan adam bai da kyau shi zai iya gane hanyar nan ba ta da kyau to shi yasa aka ce hanya ne take kawo hanya ne take kawo rashin kyawun hanya da ke kawo wannan hadari saboda kwaikwa idan hanya ba ta da kyau idan baka bi ta hankali ba dole za ka samu wannan matsala da sauransu to rashin kyawun hanya yanzu kamar potholes so da yawa za ka ga mota ta ɓaci akan hanya babban mota da sai su fito da wuta ko wani garwashi sai a ɗora akan kwalta sai a kunna wuta ya nuna maka cewa akwai mota ta ɓaci to wannan kwaltan wutan yana nan yana ci a jiki haka sai ka ga bayan lokaci kaɗan kwaltan ya mutu ya yi rani da sauransu to kaga irin wannan abu shi yasa komai za ka gani tunda hatsarin akan hanya ake yin shi ba cikin daki ba wai hausawa suka ce wai wanda yake tsaye shi ke faduwa wanda yake kwance kan aka kaga ba zai faɗi ba so kaga hatsari dama akan hanya yawanci ake yin sai dai kuma wanda Allah ya kaddara zaka ga mota ta taho taya ta fita ta samu mutum a cikin gida wanda sai a shekara biyu uku hudu baka ji irin wannan labarin ba da sauransu to shine wannan abu kiran da zamu shine direbobi su yi kokari mm. akwai abin da ake kira caution sign idan motan ka ta ɓaci a hanya ka tabbatar ka samu wannan caution sign din kasa ba wai ka ɗauko ganye ko kuma ka kunna wuta a kan hanya ka nuna mutane cewa motar ka ta ɓaci da sauransu shi wannan caution sign da ka kira ya yake yana nan triangle a yawanci direba suke kiransa triangle ake kiransa wanda zai nuna maka cewa akwai mota da ta ɓaci a gaba eh, kuma ko a bayan tazarar nawa daga ina zuwa ina ya kamata tsakanin ka da motar da ta ɓaci daga ina ya kamata ka ake eh at least zaka dan duba ko kaman irin mita goma sha biyar haka ko goma wanda za ka saka ya nuna ya zanto duk wanda ya taho kafin ya zo ya same ka ya riga ya samu ya tsaya kusa da wannan da haka ne kuma muka kawo ƙarshen tattaunawar mu da dafiti ko kwamanda murtala shehu A kan furucin ministan ayyukan najeriya babatunde fashola cewa 'yan najeriya na asarar rayukansu ta hanyar hatsarin mota fiye da coronavirus da wasu cututtuka muna godiya ga deputy ko komanda murtala shehu mataimakin shugaban hukumar road safety a jihar adamawa da kuma wakilinmu a jihar adamawan salisu muhammad garba yanzu a madadin su da daukacin ma'aikatan sashen hausa musamman hailu haili da ya hada mana sauti baba ya kuma makili ne daga nan washington nake cewa a huta lafiya kuma a dawo lafiya to a gaida baba yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da ke yin amfani da matasa wajen kai su ga wasu hanyoyi da ke cin karo da koyarwa addini da wasu malamai ke yi ba zai haifar wa kasar mu ido ba. haka ina kira ga matasa da cewa mu dinga yin taka tsantsan wajen neman ilimin addini domin wallahi ba kowane malami ba ne malami a ƙarshe ina addu'ar Allah ya ganar da mu gaskiya sannan kuma ya ba mu ikon yin aiki da ita dan daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sako na gaba ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta jihar Katsina Najeriya da ke matakin da hukumomi a jihar Kano suka ɗauka na damke fitaccen malamin addinin Islam dan Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara bisa kato barar da ya yi tare da gurfanar da shi a gaban kuliya inda alkali ya iza keyarsa zuwa gidan gyaran hali kafin a ci gaba da shari'arsa hakan ya yi daidai da fatan za a yi masa shari'a irin ta adalci kuma hakan ya zama izina ga sauran malamai masu irin halin shi da ke janyo cece kuce da rarraba kawuna tsakanin al'umma. Sako daga cewa Adamar marjau cewa yi sallah ta kawo jiki yan kasuwar mu don Allah idan ma ba za ku rage farashin kayayyakin masarufi ba to ku bar su a yadda suke kar ku kara musu tsada kamar yadda kuka saba a duk lokaci da irin wannan lokaci ya zo saboda kun ga bukatun jama'a na karuwa kawai don ku ci riba da yawa Allah ya kyauta. Madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon mu na karshe wato labarai a takaice. To baban da a takaice wata hukuma da ta hada da wakilai daga dukkan kungiyoyin jama'a a kasar Haiti tana shirin gudanar da taro a yau Asabar a wani yunkurin ambato sunan sabon shugaban kasar. masu shirya taron sun ce hukumar na shirin ganawa da sanatocin haiti guda goma da lokacinsu bai kare ba majalisar dokokin haiti na wannan lokacin ya wuce lokacinsa saboda galibin 'yan majalisar lokacinsu ya kare kafin zaben majalisar da za a sake zaben su ko bayan da ake barazanar shigar da karan kamfanoninsa a gaban kotu akan ayyukan da suke yi da kuma ci gaba da fuskantar haramcin amfani da kafofin sada zumunta tsohon shugaban amurka donald trump yana ƙara yin tasiri a jam'iyyarsa ta republican ba kamar yawancin shugabannin amurka ba da galibinsu suke fikewa daga harkokin siyasa shi ko trump har yanzu yana shirya tarukan gangami to masu da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana da mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin babaya kuma ke da ya taya na gabatarwa da kuma hail hail da ya bada umarni kama injiniyan mu na yanzu Ni Muhammad Hafiz Baballe, ke cewa mu tara ashirinmu na dare idan Allah ya kai mu.